باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية الآية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب التندم تمندي أدو باب لغري ككتاب urugin ta dangane kengani tauhidin kitaben الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أهلنا تندمدو باب نكرة <coughs> tawhidin kamma ado tawhidin ta indan kamma ada babu lagare tandu men do tumunda ada kenya allah subhanahu wa ta'ala daron taaguna ken koyoi o <coughs> hay ke babu be garna insha allah awa allah daron taagunya koyoi yala tun kabe ga kundu siran kawana hokko hokenga wa yala tunka be ga kundu sire nan kawana ken tunka kutawa yala tunka be ga kundu kan tunka kana no anga do ke misali ni me idan ke babu hay allah subhanahu wa ta'ala daron ta gunya koyno ya babun babani ke ya ma ja hongo ho ke be gari fi qawli allah ta'ala alladhi kan kannan dikallan ke gani وما قدروا الله الضمير يعود على المشركين ضميرك كاساجنه إلا كفان يكما وما قدر الله إما ألا دروا أي ما عظم الله إما ألا دروا حق قدره حق تعظيمه أدر تاغن تنغن معنى أدر تاغن حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته warni ida hokka ho allayi a taga honu ida kunka hay baten nogondi kembirenga hilla kapanonga igada allah taga nya ka hoy baten di ima allah daro adaron tagun tongunga ima allah daro adaron tagun kempang konda allah daro almuwahidu tauhidi nyamme kebe gada bane batu amma ka hay ke anda allah daro amma ho ha gada hokaho allah subhanahu wa ta'ala ken kamanga ama allah daro adaron ta guntunga ase guma gunyugo haykene wal ardu ngunyanga jami'an ngunyan man cu suka humantenga qabidatuhu kenni allah lage honyai yawmal qiyamah sigan kota qiyaman kota allah subhanahu wa ta'ala alqabda ni kannan kaka ma yuqbadu bil yad iga ho ke beraga na tikitenga munyantu suka humanten ni allah lagandi honye qiyaman kota allah wa munyan lagana ikiti banendi wa hakada awa munyan kapamena suku sunaraga kiti de qiyaman kota agati ŋuɲe hanŋuŋadi warlakuŋadi ittuŋadi idu hohondambinne aga ŋuɲendi kencukahumantenga nogondi allah wa kencuragana kitti bana nogondi gella kittunga subhanahu wa taala qiyaman kota al aya ayan kempa والسماوات كم فتنيريا مطويات بيمينه كنت قسنتنا تاتينا jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sannagun Allah dangana ngurgin tabakahum maga ko kebe hilla kapano go kun kapai baten nogon wal ardu kay gonun daga ti wa lil hal mana al hala munyanga ay gonun qagati lil istinaf jongan denya di na Allah taron ta gombangande sahih idan hillandi ka sambenten haraga ne hillu suga gemna <clears throat> yala kantun kana nga kambat kamane ni maga araga munyen turaga ni ikiti bane di kambat hona nonga araga muntu gusuni kiti bane di idan an gana hoka halle kebe raganta munyen laga na kitti bane di kebe kam kamun gusuni kitti bane di an gana kenka halle anda alla anda darowa hakika amma alla darowa adaron ta gunni kan kannan kagai annaba ce nya bane dangan sahe idan ke aya bi haka ne ke suratul zumar bi wallahi haqiqa sir su haqre kan ngana ke aya gara an Allah daron ta guntunu an kan yin menan pa indi kata munya ke dan ga qoroya hay indi kata jinu be nu ga munya ke di hay indi kata itu be nu ga munya ke di hay indi kata gidu be nu ga munya ke di tun kan ga kan to ko man jalla ga ni kitibanen no gonde sahe awa sura gana ikiti banen de kabun ni kanna ko gara ko mo gombe tahana iga kebe nya e gumunuti kittenga idan kittenga alla ma kittenna kam mo gonta ken do to ngondi tay kam paton nyere kaga awi gumunu kam munna kam mu kan qoran munyenga amma kam pato kunyer di qoran ci su ko mante tun kan ni su gusunu ni ragi ten akitum pilisini teye idan mona allah bane batuwa wallahi serenta allah darno anga taga fotana kappai amal kahe a jinnahe a hadamaremmeheti a a solleheti dorunga a gideheti a hangeheti a kabureheti dorunga serenta allah tuno agani keɓeya haqiqa haqrentuyenga anga sagana na taga honka hay idan kebe hay kene ya. allah subhanahu wa ta'ala da ke komaniya agati wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matawiyatun bi yamini li azamati allah allah darunta azza wa nan gaba amma hay kada bana kono daga ni munya wara gani kitten da aka kaka kan gusunun itende subhanahu wa ta'ala iranga tafsir ndan yugonu ngalle itin kammogo ti wal ardu ngunyanga jami'an adam tiya qabdatuhu ngunyancu amarandendi warni lagande ke tangana ken cabatinde an kada kitten cabatinde allah da angana kitten cabatinde allah da an pay kada kawancannaxutittago honga kebe ha kene ke aranta gemme ñammoxo sukahumantendi ahlu sunna wal jamaa nin naxandun kenga groupe nu ka honu da allah ida kawancannaxuti taga honunga almushabbaha honu xaxa muatila kunda maxan kutuncu xatabaka allah subhanau wa taala ahlu sunna wal jamaa agara keɓe sabatindi duya farengara keɓe sabatinde sallallahu alaihi wa sallam. ida ken jabatinde allah da kebe gata faran ga da kebe tabaka bakadui ida tabaka yi na ko kebe ga sabatin ta ga wancan na gunu ga nan ta do ken kawa do ken kawa adu sunna wal jamaa ta ken kamma idan qabdatuhu tafsinnanun ta ganti sasa wal ardu jami'an fi qabdatihi allah ya fasarni fi mulkihi amaran den de wa tasarrufi hada illen den ka ati qabdatuhu arantanya na marande arantanya na illande arantanya na sembe arantanya na hoy manan timani ala gandenga munyan dan man tuwala ganden di qiyaman kota on daga عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عن بن مسعود أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لك ندم بقى قال أتي جاء حبر يهود أنتوان قوري من الأحبار قال يهود أنتوان قورونا حبر لكنا قاقي جنة توانا قوري يهود أنتوان قوري صحيح العالم الكثير لعلم توانا كبه غني توانا تواغو غبه دونكيا يري كركرا ني كان نقا يري يهوديان توانا قوري قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا ألا فارنغا تيغاندن دو كسنغا فارن كما فقال يهوديان توانا قوري كتي يا محمد أتي يا محمد وارن أويكونا فاري صلى الله عليه وسلم إنا غل كندوا إيوات وعينا أن من يمنا أما أبدا إن تدنا غلنا أنت يا نبي الله إيوات قفار إن تدنا غلنا أنت يا رسول الله حسدا حسدا غيا أدو النكريا أدو الدندرا غيا إنا غل كندا يا محمد ولا كان ينات يا أبا القاسم كتوني اللي يهودانو إن غبا فارن خلتك أما نغرنا أنت الله غفاري إن تدنا كنغا ati ya muhammad inna aku najidu wa kitandini mana wa kitandini o kitaben nogondi tauratu be ganyi maga ida illande ñaadi amma herni hibe koni ken ngai ma ken ñilla awi maga sahe ida illande ñang amma honano ima katina kuñilla awa gelli kuñugoni yahudan to anake ha keɓe konni ki hadisa nogondi sahe ima katuna ke ñilla ato ko a kitandini tauratu nogondi أن الله ننجل يجعل السماوات أكم بطنجر جانا على إصبع درمبان كم مقل أدرمونا كم بطنجر الله يسنيانا درمبان كم مقل أدرمونا والأراضين أغنى بطنجر غاغنيانا على إصبع درمبان كم nguyampatonyer di iwo honda minna waken kanyana dorombane kamma والشجرة أو إتن قاغنانا على إصبع درم كما إبتن تكهما أنت وكان قنانا درمبان كما والثرى أو نغنين قاغنانا sarani kannan kaga yere mana munye sahe was qirgare sejuro qalla gati wama tahta sara ar hubega wasara awa ŋuɲeke ka mana ŋuɲeke sen kaka awa kunyana ala isba'in dorombaane kamma wasair alhalq awa tago honun kuttun kaka nyana ala isba'in dorombaane kamma idan dorommo karage tago honun cuha kamma kita ho kan kam pato nyeri hillande ŋuɲan pato nyeri sikkandi kenni ittunga naxatandinni kannan kaka kebe gani sejuronga karagandin ni kannan kaga taga hon kutten cu suka humante magati yala kewa diwa ati taga ho taga ho suka anta kuna gati be aga anta kun no gondi kenjuro ke karagandi no gondi taga hon kutten cu sawa kenya na dorombane kamma fa yaqul tun kangatini ana al malik kun kyani tun kan yugo ngan tun kan yugo na du mantenga na wase gantadi yahudi ake gara ke digame ko Fasaxi kan nabiyyu salallahu alaihi wa salam anna wanyimme asooyi hajja badatti nawaajidhuhu maa akkam bangooluuma kunga bangene. gonun ti jirbini kan na kaayaa haikulunti nagay itti sooyi kan bunyani. Koon itti jarunyani. Koon itti kan baaraan barkani. Walaakin leslingaan akka bayyana. Nawaajis ni kan na kaayaa. kambona katiani bana urera nga bana urera nga nogendi bana urera nga eh, kamundi tayendi bana eh, kamundi nogen kagadi ina gati watin kwada annawajiz fare alayhi salatu wassalam anya so inni munyanye amma yahudiya ake gada ke koni warni yahudiya ake da tungunya kone ada wa tungun de gagadi hokebe fare alayhi salatu wassalam gada kibar nanya tikenga faren to yere ma kam mangollunga makunga baka tasdiqan anga tusen ni hillo ay anga so ini hu ganda garande anana kare ko sedanga na gar kan to go ko nanga soyna ama nan pati nan tanda tungondi anda nakar no abdullah ibn mas'ud ti tasdiqan faren to tungonde ya liqawl al-habr e, yahudi an to ana ke diga dangane tungonde ya yahudi an to ana ke diga dangane faren to ثم قرا كم قال فل دا قرنيا وما قدر الله الا كبانون إما الا درو حق قدره أدر تاغن كم فان أدر تاغن تنغن aurugin taxunni kannan kaxaye aygo haye walardu ŋuñanga jamian adammancuya qabdatuhu kanni alla lagandu honyai yawmal qiyamah sigan kota munyantu awa alla laganden de qiyaman kota al aya nan daga kampanga ke bukhari de idan ona mane mini janka doron mun alla ina ken tabatin de amma ina mo wallahi sahe amma wa sabatin ke da sabatin nan timani nan ti mun alla ya faren farenna habru kadigamanga ada tongondiga amma ina kam mogo maga ñimme tammin onta mogontu hono da tamsilin dabar na misali hoya kenni khatau nya hono ga da na kari nan tante ke kan khatau nya al sunna wal jamaa da sabatin di faren da sabatin di dorom mu ngalla dorom mu ngaina kam mo wallahu anta fara alayhi salatu wassalam asewayen kaga ke gada ko koni akwai amen ganya usama nyinonga usama bin zaid bin haritha zaid bin haritha akulle nyanyi koy ga kon mo gombe koy an qur'anta tepang amma remme usama abinni binni binna nyanyi usama bin zaid goni idan kebe gani munafiqun do hoynunga inyi hilla kapanonga inyi koyinde ñana suhande ñana tikenga e eh, ha ɓen kulle lemmen binne kunduɗo kundu eh. warni fare alayhi salatu wassalam usama ni aka akana lemmenye akana nyen usama imme gagai kanga ni zaid ibn harithai e igo igori e, muzdar al mudlaji wala muzajjirul mudlaji kelli agari kanda ni ramen ko ni hilliya iho honta sallan mi tambe ko kubane horen to ana nyani go kaya ati ku tambe ko hilli be ha ne ke igo nu ni go no ay mana banen bugu banen no gonde faran cewti ke digame ya <clears throat> sallallahu alaihi wasallam sauyan kampa kampa kampa idan ki hadisa na mani koyno ya Allah subhanahu wa ta'ala sai gumawo warni kebe gani taga hono nga isuka human jampa kene adrum mukaragi kamma ko hadisa ngara ko ni mo gombe wanda ba وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إسبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي روايتنا ورواية قول لمسلم مسلم دنغني والجبال جدنا والشجر أدئتنا على إصبع ودرم كما جدن دو إتن تكهم أنت درم بان كما ثم يهزهن ساقا كم الله سبحانه وتعالى أوي ينكنو ani kan kannan kagaye iganati hazzamana ada yonko ko Allah gati wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla <clears throat> saga kan palla Allah subhanahu wa ta'ala awi yonkono fa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala tini ana al malku kani tunka nga ana Allah kani Allah ya Allahu akbar are hadith haditha hadith akabe sahante kan nanti farenga sallallahu alaihi wasallam anyi awake aya karna wama qadaru wama qadaru allah haqqa qadri farenyi ake aya karna aga aya ke karna ayi kiteke gumunu awa agutuna wa gumuna awa bahine akitake gumuna bahine وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أو كتك قمنا أو بهنا أو قمنا أو بهنا فاري صلى الله عليه وسلم هذا ke gara mimbarin kamma kotai فاري عليه الصلاة والسلام wassalam كغرنا ke garna aya ke وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فارنتون دمنغا حقيتي الله درنتاون مغمبي Allah gidun gara son da menga mogombe Allah kan nan gara mogombe mimbarin mure to yon kene ti farenga sahaba nun ti mi ga kan na mimbar kan maga ganu tai alaihi salatu wassalam warni allah daron ta ko ngara do men ngam gombe mimbarin kon tale gane mimbarin to yonka yonka ne tayya sahaba nun ti ikanu ma nanti faren nan ma ganu mimbar ke kam me alaihi salatu wassalam idan tuwanon ti yala wa mo ko kadan ngani wa o gano o kitten warni faren di kitten nyonko ko ga sahe adi kitten nyonko ka eh, ga gani kitte ke ga min barke ma anda kiteke gumana bahe ala da kiteke yonko kaga iti yala wage mo ko kada ngani ogana kana kemen dabari wa Ogana aya ke gara wallonda ke hadisa gara ono kitten gumuna bahe walla ono kitun yonko yala awage mewa to nti anta hawla anta ona dabari sahe ona kinyandinde nya kammo ko farengara kiñandinde ñammogonɓe sallallahu alaihi wasallam amma okuna misalin misali ndenya no kitten gumuna bahe walla ona yonkonde nya iton tagawana dabari na sabu nyamaniya fare alaihi salatu wassalam antarna di abadan nanti ragande kedo allah ragandi ni bane antarna di abadan nanti ni mogo kedo allah yonkondi ni bane ya amma okuy gonu nga do tauhidin pahamen mar ga mogoy godi ara warna pakran nan ta Allah gandi mogo kedo Allah la gandi mogo ni bane an gana kan nyam pe gara tamsilin da bari am pe gara Allah Allah la ganden dan kel la ganden kawancan na ko kiran ta gemme an gana yon konde nya tauhidi gantam maga amma garan ton no men nan te an yon kondi mogo kedo Allah yon kondi mogo nan bana an ken ka yon kondi mogo do Allah yon kon mogo ta bana subhanahu wa ta'ala idan tuwanun to okun taka wani adabari oku amani yana o wa garna kundunga tanni o maka gumundanya o maka bahindanya o maka yonkonde ka ka dabari sahe amma iti sere gana yino nga dundara yugano nga kembaro maka o wa konni kenya dangani ito wa dabar nerenga kandun kote nyugano mujrim nyugano mo kaber dundar kore ada ke kata nanti tongunta ni nanti allah wa kampa e ngunyam patonyere awira gani kitenda kampato nyer gumuni tende wa hakada kube no hayra koni kiwa kya ki dorome kama kya ka dorome kama da kenna kari o gana konni ken kamma nyada pur ko na rason do men ni na gare mbangandi nanti hage kan ni kaita wa gemmo gumunde nyona wara gemmo na yonkon den ka kada bari sahih hmm. ago ga ga de fare sallallahu alaihi wasallam سرقنا كت أغوي غادي فارنا رمغوبينيا سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فارنا كغرنا صلى الله عليه وسلم agak agak agada اي غرادي درن doron اللي ko hille adiri itaron kebe kitebe ga karin doro nyugo ke na kelle yo sake kam makun mana na akwai nan ta Allah subhanahu wa ta'ala aga ta inna Allah kana sami'an basira Allah ni mukana nyan Allah na nyani na ko Allah mu gini angar ndini gaga in ka yere amanan pete na misali Allah wa mugundi no ko ku mugundi mo ko awangar ngar ni no ko ku ngar ni mo ko mana pete na misali kaya sere gana ino sa sa ga ti Allah mugundi nin kam mukentai Allah ngar ni ngallu ga kan te o gana aya ke fasarna kamandanga na wage mona da bari amma sere aka manga mana karega anga garle ma karangun ne walla nga nga jundenga abada nanta da ne warni sere mana kari anga ne aya hana ke gar nanta kitangu nanta bay nanta yon kono gaga illan din kaga di anda ke aya gara suratul nisa di aka mamma mukena kara manga le na kari anta gamman nan kitulla kam amma kamanga na kari anga dabar ne renga sahih idan wala walla da na kare nanti kitan talle kundi gawara o gana gara o wa misalin den yana iren ka ka ga ne kenya ga he on ta ga wana maninya na misalin den da bar sahi on ta gawana misalin den da bari ke kitabe jonga den ando ma kon on daga wa fi riwayat al bukhari yaj'alu as-samawati ala isba'i wal ma'a was-sara ala isba' wa sa'ir al khalq ala isba' akhraja akhrajahu وفي رواية أو رواية al bukhari bukhari dangani يجعل السماوات أو كم رنانا على إصبع درم كما والماء أو جن قنانا والثرى أدو سيجرونا مانا منيه صحيح على إصبع درم كما مانا نكنا غيره أغتي درم كما مانا نونه الجنس نونه صحيح وسائر الخلق أو تكون كتن قاغنانا على إصبع درم كما أخرجاه هذه صحن تم في اللي بغالي بخاري ومسلم يا ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يسوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ولمسلم ومسلم دعنا عن بن عمر نبي عبد الله بن عمر مع مرفوعا أو جنت كتفارنا صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات ألا كم فتن يرقصنو يوم القيامة سجن قوتا ثم يأخذهن ساقا كم بل ألا كم فتكون رغنا بيده اليمنى تيكت تينا ثم يقول ساقا كم فل الله وتني أنا الملك كان تنكان كان مرندانا أين الجبارون قندن قطن من غاغا كبنو غني الدنادي غني قندن قطاغونا إن من غاغا أين المتكبرون دندرن من غاغا دنادو كبنو غني دندراغونا ثم يطوي الأراضين ساقا كم فلب awa ngunyam saba awa ngunyam patonyer gaga awa kungu sunum thumma hunna saga kam palla ngunyam patonyer ragana bishimalihi di inogenga thumma yaqul saga kam palla watini ana almalkun kani tunkanga aina aljabbarun qandun qotonna minna gaga aina almutakabbiruna dundarunna minna gaga sahih idan allah subhanahu wa ta'ala qiyaman kota awa no gusunde be gani ke ga paxixa haxixa haxixa ñane togondi tay a kam patoñer gusunu ni ragati tayenga awa ŋuñan patoñer ga gusunu ni ragatinogenga togondi tai kundu sahe maxati awa kundo kundu togondi taga konan dangani moxonɓe sasa yala awa gemme onanti allah subhanahu wa taala onanti misale di nanti nogengaiwa to anu nyugo daga itanta gemme onanti noge nga kwa ga riwaya aki tumpil suni taye itanta gemme wa halle aki tumpil suni maniya taye ni suko mantenga hillandi yabo gella gananyi oganati noge nga ko hada noge warni fil hada po sembe na tanya nga fil lanki singan hono no semben ni no ganya dinan titeng amma mazorta ni kannan kakai sirga ba da ngana ta na higo nya tino ganga wade gona tan nan na nya titeng idan ti Allah subhanahu wa ta'ala te ke kenyan cemben ta kenyan barkanta dinan ta no ke ya abadan ken ta gemme Allah makan kutondi warni kenin na kase makan kutonye amma ngana ti yabo kitte wa ikebe to ko ngani no ken karo te ke swanyera semben do barken do ho honda minne di itawa gemme sahih idan yere kebe gani kitab gumenga eh, shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab warna masaila nundi akenga ko ni nan tage monan timani onan tino genka maga mira nan tano ga kena ko hada maram men no gam mo gonya ko ndo barkel lo gondo sambende abadan akitu kullu su isuni darja bana nyai naga sente subhanahu wa ta'ala وندقى وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وروي إذا هلا عن ابن عباس نبغى عبد الله بن عباس ما قال عبد الله بن عباس ما السماوات السبع كم فتنير منيا wal araduna sab'a adon nyam patonyeri fi kafir rahman tun kane ma yurwan tende gerende illa ka khardalatin maganta koy maka jambanga fi yadi ahadikum agadu Eh, maka jambunya ne wa moti maka jambanya wa sahe maka jamban ko ni idan huwa ne amis mis mis mis misenya ne e wata alin ka ta tata yi ganatin hube lo ne watin kekal lo ne har har dala sahe son kan kannen po gabatin maka jambonya cimma ne sahe idan kam patonyer dongu nyam patonyeri inta alla de gerendi mo gondam binne su maganta ko aga kundu bana be de geranga na maka jamban ladi sasa yala atunu nanti howadiwa abadan antinu hontadiya hakatuna ranya nan de gere dan kan yimmen ta diga mar sereta nai idan munyam patonyor do kam nyor kana alla de nda ko maka jambanga ka kunduba nan be de gerenda mo gombe sahe idan yare ahlus sunna wal jamaa daga iti de nga alla sahe iti de gere nai amma a gere ndo do de gere ntakawa on to ngondi tekkanya mo gode on to ngondi ta kitte ngai on to ngondi ta degere ngai on to ngondi ta dorom mun kaga wayi nka ina kam mo ko ga on ta mo to kenga o to din te ko agari mo gombe amma on ta na karni na fasar ho dam bin nasiya on daga wa qala ibn jarir حدثني يونس يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرس وقال بن جرير بن جرير تي بن جرير أتنتني نعم. آه، بن جرير الطبري معروف أتنتني أكدابك أقل لي تفسير السيري ينقى هذا هو سانتن هو لم كنت جوارا دي amma ha pance nya kudo an kan karanga na mi ana tunu ke sa hanten ni ke lampun ten ni kita hmm. sahem haddathani yunus yunus din din masalan de akhbarna abu wahab wahab khibari qala ati qala ibn ibn ti haddathani abi imba din masalan de qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yalla alla kamma masamawatu sab'a kam nyeri manya fil kursiyyi kursiyyi de kursiyyi ni kannan kan kanne Allah tambe kompille dingiranye jalla jalalu mana kam mo wallahu to ngondi tay kundu Allah tambe fili dingiranye no kursiyyi ke ya kam nyeri manya kursiyyi no gonde illa kadarahima magantati darahima sab'atin magantati darahimu nyeri darahimen ne kannan kaga godhe kar sugulle ke godhe maganta darahimu nyeri ulqiyati igada kence si tursin tursere sharhun danon da digaamu mu hanan min al munyan dingira yorinte tursini kannan munyan ŋuñandingira yorinte sahe idan eh, kebe gani kampato ñeriya angani ro kursu kursuñi nogondi axo angana nyeri utu nan daga munyan bira kore ana yorinte nan nandaga sedi ken nogondi kona tunu nan ho gondi nanti howa nogondi hillandigumunti tursunni kannan kaxaya gajampo kebe iga ka ne tai kodoro ke sahe ay gon daga iti tursu ke kan kanne ni kodoro nyewa iga ka hankala ne tikebe ka hangana ne na bartu da ayurin tamma kundo sahe iwati gini gelle al fuladi ngat fuladi ngano ado me ganta bana kan hokote igwai iwa ado ha nyaga na dabari sahe idan itu tursin ni nan kara ken ko doroke ga jampoke agoy an gana darami ni ro tursi ke nogondi kodoro ke nogondi kona tunu nanti howa nogondi kampato ñerna eh, kampato ñerna kursi nogondi kundu ñen idan ku sharunu hilli be a kene ke cheikh salih alfawzani wafakahu llah likulli khair akenga hohana ke a jitandi nantani kan nan kaxe ŋuñambira duro yorin yorintengani walakin sharun na nan pankan na su kenya na kan nan kare nan tani kotoro ke ayi anga kebe nyana na ka hankale indai ka hallo nan anga kebe barta nan da ka nan ti su kenya kenya sharun da nan po na naye idan oko ha ka hini kenya nan ti su kenya kenya walakin huben da fasar ngunyambira kai agani tafsirai to gara ga do ala kulli hal kana man ko no kursi yu qore sawana anda fasar mu nyambira ka anda fasar qodoro ke yo drahimu nyer ndaro mu nyambira qore ke walla ndaro qodoro qodoro ke no gondi wallahi anga ngalla nanti homa ngarano homa rano gondi idan kila ko kursi yu qora dinanta kam patoñere allah subhanahu wa taala ti wasaa kursiyuhu samawati wal ard kursiyu a ñurwanta kam patoñer do pato patoñeria sahe idan oku yarenga kubenuya kammunya ngora susu ko manje ngama kae amma kammunya hakene ke kursi yuno gonda anti no hoy mi anta no gonde ko godo nyaranga ni warangu nyambirande walla kenga e, e hoy ke no gonde turs ken no gonde wanda ga wa qala abu dharr radiyallahu anhu wa kana nyalle ورد وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض قال أسير قال أبو ذر أبو ذر رضي الله عنه ألا ندن بكما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فارمه يقول فارنتني mal kursiyu kursiyu manya fil arsh aris no illa ka halqatin magan taggodon goda min hadidin gellime genga tangodon goda ganni nyime gen ndoro kunda barni igana me gen ndoro kunda bari wa godon goda ndabarni mereke me gen ndoro keke qotillemme ogati mke beda bito me gen ndoro keke qotillemme ngarona no gonde sahih idan dorken ngoti lemmen garno godongora be nogondi kenyan halka ke yere idan kursiyo ti hoho aresi nogondi illa ka halqatin maganta megen doroken ngoti lemmen godongoda min hadidin gelle megeya ulqiyati gara kencede baina dhaharai falatin dhaharai eh, mana yera mananni kannan kagai nagane iganata sellere anagane muñambira koren naganendi antatina sellanga waharaini kannan kaga wasat mana nagane yere magantaxoy mexendoro ken godongoda ulqiyati gara kencede baina zaharai falatin ŋuñambira koren naxanendi min alardi gellu ŋuñami andalingan nanati baina zaharai falatin bira kore naxanendi min alardi gellu ŋuñanga idan so da su kampato nyeriga a e, ko mogonɓe ako godo nyerangani sedi bira koren nogondi walla tursin nogondi kursiyu kagana ares nogondi kam mogo ken kagoy megen gorogoda ko tille men garno godongoda di an gana ken ŋutunaro gunkoren naganendi seregantatu nanti howadi mogonɓe falatindi kannan kaga gunkore keɓe daga na idan sasa aresin kora kursiya kursi yugan qora dinan tamani ya kam patonyer dongu nyam patonyer ya idan an gana uku haka na kyan gunya goro bai da abiyon ga bol nun mani mani mai nyana jama'an jamanu jama'an naga jama'an gono gondi iba ne abiyon lalle nun mani mai nyana amma kasu ka humante kamun nan fun ngunya kammun na nyurwanta ngunyanga kammu kada ngunyan cuwa kursi yu nyurwanta kunga kursi yu ka hajara ko ni nantanga na kammu ka tunaro kursi no gogodo nyaranga ni rongu nyambira gore no gonde walla tursi no gonde angana kursi yu gauti na wara aresi no gonde ago angana godongora ngutu na wara gun na ganendi sere ta to hoade mo gombe idan kida ko nanti ni allah subhanahu wa ta'ala ta ho nun kannan qora suka humantenga aresi an qora su suka humantenga sahib وهكذا الله سبحانه وتعالى أن يارسن كما يمغ بيغان قواتي وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن ابن مسعود نمر عبد الله بن مسعود ما أنا موقوف منها قال أتي بين السماء الدنيا أودنا كم من غاني والتي أرو كم كبتليها ذكرني خمسمائة عام كم كرق سينة ترند كان ترندني كم فغاتيه أبيض موبيل ما ينويقا جاتنا وهكذا hakada ان ternde ما ken jatene ga iji ternden po gabe jatende ni kannan kaga sahe to anunti ijata ndon fo ga banyi kan nan kaga nyogon terende idan kamo karagi sine terne ken aduna kam mukero kam be ga karne ken nyani na sahe idan ken da koi illa tume wa baina kulli sama'in awa kam mube sume na gane wa sama'in aro kam mube na gane 500 amin kamo karagi sine terne idan kampata sugani ho hana hillan hillandi manyerni kampata suro kampata ga kamo kargi sine ga wa baina samai sabi'a awa kampata nyerundi gane wal kursi ado kursi gane 500 amin kamo kargi sine terne sahih idan kursi do kampata na ga kamo karagi sine terne wa waken kagai wa bayna al-kursiyyi wal ma'i awa kursi do jin qara me gane 500 amin kamo karagi sine terne warni jinya na yu gaga kamma kam patonyer kamma jinya e yu anonga yu gaga kamma jinya na nonga jike kamma ares na kenya kamma ares kamma tunkan nyoro nyoro mo be gan kawata inonga idan hange be ho kuma kan munya da ga do yori kundu a goren ne amma kan mun kallen yam kunga jinya na nonga kan patonyer kan ma kursi kan ma jinya na nonga kan palle are soiren sahe wal arshu aris ya fawqal ma awajin kan ma hmm. wallahu alla fawqal arshi alla wa are kan ma nyam mo be kan kawatai

aga ga do eh, ares naga kemme orni kenga walakin yere be hakina ke yere kan pe ka nan jike saso o wa wangalli na utu duna kam muke nan daga wara jike udunu na ati sine ternde hakina kenga maka he nujunu na ati sine tern na utu duna kam muke ya hananna munye ke duna kam muke na ka kem marke hadita di sahe ada utu kan nan kaga duna kam muke idan duna kam muke do jike na ka udunu na ati sine ternde أخرجه ابن مهدي بن مهدي دا عن حماد بن سلمة مغ حماد مغا أنا عاصم نمغ عاصم عن زر نمغ زر مغا عن عبد الله نمغ عبد الله مغا وروى غدا إلا بنحو تاما المسعودي مسعودي قدامه إلا أنا عاصم نمغ عاصم أنا أبي وائل نمغ أبي وائل مغا أنا عبد الله نمغ عبد الله مغا قاله الحافظ الذهبي حافظ الذهبي دا قني رحمه الله تعالى ألا غنا هنا كلن قال ذهبي وله طرق كل دانتان توكي إيه، أثر دانغن وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف, كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره إذا أري رواية نقول دي أري حديث التنادي ننتي كم باتو سوغاغا تشيون قوتو يكن قاغاني كمو كراكي سينة شو sahe nanti kampa to su ciyon ko soye ni kamo karagi sine ternde idan an ina kan na kamba na ja to da ko na utuduna kamo kenan daga wara jinga ujunu na ati sine ternde amma gana kampa to su ciyon ka ka ko to ja te warne ti ken ka kan kamo karagi sine ternde sasa na utuduna kam mu kai na daga wara jinga kenga nyana ujunu nyera do kamo karagi sine ternde na ko nan ta Allah subhanahu wa ta'ala a ah, awru gintenni allah tu buru tu semben na allah da o kuma ga nan dalla ta ganden no kuma ga ire bane janka allah subhanahu wa ta'ala ta ga honga ma ga be ka haindi ga konni konni konni daga na mugombe o kudo kunna allah tu na otu kam muke nan daga wara jikar hube ta na so ita allah ta ga honga wa o <clears throat> ko hakene re munyam pata nyorudin ka ga do kunna kana kam mogo ga allah subhanahu wa ta'ala me bane ga ko hon ta ga pantu سبحانه وتعالى إذا كتاب التوحيد أحاديث لغرنيا هكذا كيا وعن العباس نمغ عباس ما ابن عبد المطلب عبد المطلب رمغني رضي الله عنه أن لغنا دون بقى مغا فارم فاوتهن أرو فارم فاباها بابانيا قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي صلى الله عليه وسلم هل تدرون يا لغاتني وكم بين السماء والأرض من مغاغنا كم منذ مجمعنا غاني قلنا الله ورسوله أعلم أكتي الذي فارقنا تحق بيغا كم منذ مجمعنا غاني فارم بران تاغني كواك من قافة ينفل الله أعلم توانون لك أكون ودنان قال فارنتي بينهما أوكم منذ مجمعنا غاني masiratu 500 sana kamo karagi sine ternde idan kamo karagi sine ternde kenga kamundo munyanna sahe idan allah tuwa wa min kulli sama'in nangiri gelli kammusuya ila sama'in kata kammuya masiratu 500 sana kamo karagi sine ternde idan kam musu kammusu karu kammusu naga kamo karagi sine ternde wa kisafu kulli sama'in kamube be su ciyan koto en kaga ya ngar so ni kankan na kun da ciyan koto ya maka he kamu be su ciyan koto en kaga ya aka sahoye masiratu 500 sana kamo karga sine ternde sahe idan nautu gellungu nyanga makamunga kamo karga sine ternde kamusuro kamusuno ka kamo karga sine ternde kam pato kunyer kam musugadi aciyen kote na dunkara kamo karaki sine tembe na kammu me dunkara hana kote ni manme kamo karaki sine ternde wa baina samai sabi'a awa kam pato me na gane wala arshu ar tunkara sim me na gane baharun hangeya hangewa kam pato are sim me na gane baina asfalihi awa kam pange me na gane wa a'la wa da wada me na gane kama koy hom mo nga bayna sama ga kam mena gane wala ardi adu munyanga yani kama karaka sinatar ne gadi ka te hange be ga ken ke hange ke ga cien ko to nga ken ka gani mana kama karaka sinatar de wallahu alla ta'ala kallan ke gane fawqa zalika awaken kamma walaysa man yakhfa gamuqa alayhi alla kama shay'un hunna ya min a'mali bani adama galli adama re mu ngollunga idan na ka haken nukulati ya.

ikunga inyi batha mana dingara nyugani makka watin nonde muhassab nonga warla nyugani ko timisonga nonga watin nonde batha inyi wanonga ko tay ko wata nonga farenga ka hiniya alayhi salatu wassalam tabulle go ko santa gari nan dangi ya farente agana ke gillimaniya itona ke gilla ashabu rabun arabun kannin di tabulle farenti wal muzmi iti yabo awa muzmi muznu gagai faranci wala anani ti yabo wa gelle anan ga ga ngat kusum tabulen to gonye as-sahab al al-anan ito wa gelle ke suka mantenga faranci sallallahu alaihi wasallam yala aga wa to kebe ga kammu be sudo kammu be suna gawa wa e kuru faranci tanyere do sina bane matanyere do sino hille matanyere do sino sikikenter ndana kammu do kammu be suna gawa sahe kam patanyorndin kamma jinganonga jike garo kam patanyorndin naga kemme jike kamma wa fawqa dhalika shahidun ngani kebe wa fawqa dhalika kenji kamma aw alin gidun cuguste giwanonga al wadanga ken ko ta wasafa al wa'lu gidun gidin aw al gidin cugun gabu mana suyusul eh, jibal gidun digu sahih idan aw al kebe hakana ga ti gidun cugu mana malikanu yugono ano kubenu ga ko gidun cugu mo sahih malikanu nyanin kita ga mo kana ko kam mo ago gidun cugo ke mo بين أظلافهن وركبهن مثل ذلك رواية أنا كما هم بيننا بين أظلافهن وركبهن ma baina sama'in ila sama'in nautu gelli e, zulfun ni kannan kaga korobinke ko zufur nga hadamare nga ma wakati de teganye nautu ikorobinco nga na lawari ikurungunga kun naga di agoyi kampato kampato hilli suna ga mo nga hakke be ya ta kam mo tanyaro bana matanyaro matanyaro sino eh, sino sekki idan nangiri angana tan annan tere nangiri korbin na la a agurungonga ken ga ne tanyaro do sina bana matanyaro sino ilman tanyaro sino sekki ternde sahe idan i kodonga tunka are sinna kenya kam idan riwaya kena konnu kenya mo gadi walakin ke riwaya bai haka na ke ho hana kan ji tanyar da sina bane ma tanyar da sino ilmu malla tanyar da sino suki yare riwaya nun da maname ko kamo karagi sina terno hillandi na allah gadi kuta ati uli ha kampan dunkaniya nun ñana malikanunga yere hagara ko nanti ku na kammo ina koy kammo ko gidintamisen mogo idan hadithul awal hadithana anta sahana dhaif anta sahana batila saqita anta sahana ñammogo susudu idan ken hadisa bai haka ne re alai sidin ni kan nan kakai hadisa wa alike ke hadisa be gara gara da'if alam puntanya ne warna alai sidin ni kannan qagai hadisa la wa alike kenyam sahih kenyan an ngon Allah kana ti hadisa la wa al ngatunde kitabe no gonde hadisu segiya no gonde kitab tauhid ke sori kor kor kor nan nanti lam puntonya ne ke hadisa gelli goya isegiyan hadisu segiyan amma ganati hadisa la wa al hona tini tanta kitabe ke nogonde taban awa kitabe da aya hakena kitabe ke adi salagarenga sahe idan allah subhanahu wa ta'ala bi ikhtisar ke babu da allah daronta gunya koyoyi nautu dun eh, ngunya ke nan daga wara kamunga kamo karaga sine ternde kammu suro kammu naga kamo karaga sine ternde kammu su ciyen kotenga kamo karaga sine ternde sahe kem palle nangiri kammunga nan daga kursiyu amani me kamo karga sina ternde nangiri kursi anan daga jin kaga kenya mogodi na tunkare singa kenya mogodi tunkanyi mare sin kama nyam mogo be gan kawate subhanahu wa ta'ala wanda fihi masail الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فيه مسائل مسألة تنتوك بابدي الأولى هو هنا تفسير قوله تعالى تنكن قنن تفسير كلن سورة الزمر دي والأرض منينا جميعا عدا من قبضته ألا لغن دهن يوم القيامة سكن قوتا ما نسوا ألا لغن دين قياما قوتا الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها الثانية هلا أن هذه العلوم أن أنت كنت أغنو بينها كنكيها وأمثالها أدي منها باقية تقنانكنا عند اليهود يهود أنن الذين يهود أنكبنوا في زمنه غفارا فقتنا صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها إيمانا كري ولم يتأولوها إما فصرنا أن ينكلون قاغيا الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الثالثة أن الحبر أن أنت يهود أنتوانا لما ذكر برك بيغا فين دي للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبي من دغني صدقه أن نبي من دا تونغندي ونزل القرآن قرآن ينقى في تقرير ذلك تكن تبتندن الرابعة وقوع الضحك وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الرابعة نعتننا وقوع الضحك سينا كن ما مانا من الرسول صلى الله عليه وسلم سينا جل فارنا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر دم كب يهود أن توانا فين هذا العلم كتواغيا العظيم تواغو كب قورنغاني الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى الخامسة كرغاندينا التصريح بانغاندينا بذكر اليدين تكتم في اللينكونا الله سبحانه وتعالى دنان وأن السماوات ننتي كم في اليد اليمنى كم باتونيرا كتتين والأراضين ونيم باتونيرا في الأخرى كنا كتبانين السادسة التصريح بتسميتها الشمال السادسة تمندنا التصريح بانغندنا بتسميتها تبانك تقن كننا الشمال النوغن كما تهانشون دمنا ننتاغو تقهون النوغن مغو السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك السابعة نيرون ذكر الجبارين قندن قطن كنتن كننا والمتكبرين أرو جندرنا عند ذلك كم فقتنا الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم الثامنة سكند قوله هذه كان قننا غتي كم فتنجر ندون فتنجر ما ما كانتا كخردلة قوي ما كجنبنا في كف أحدكم أغدو بانا بدغرين التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء التاسعة كبندنا عظم الكرسي كرسي قورينا bin nisbati tiddan bin to hinda ngai ila sama kata kamunga warne kampaton yara kampaton yara eh, eh, kursi eh, kursi no gonde ko godo nyera ngani sedi gun koran no gonde walla tursin no gonde kengan ko doro kaya al ashira idamul arsh bin nisbati ila al kursi al ashira tamundenga yadamu al-arshi ares gaga qorenga bin nisbati tiddan bin cuhindenga ila al-kursi kata kursiya warni na kursi yu qaro ares no gonde awa koy angana megendoro ken godon ngoda ko tille mengarno an angana wara gun qorende idan ares qora kursiya kursi gan qora kam batonyeriya al-hadiyata ashar أن العرش غير الكرسي والماء الحادية عشرة تم دبانا دي أن العرش ننتي عرسيا غير الكرسي كن كرسي تناي والماء أرجن تناني إذا كي أصوغ هون أنو كنت تي عريسان كرسي يا صحيح هونو غاتي أي تي عريسني جنيا هون غاتي تي عريسني تواغني مدغنا والياذ بالله إذا عريسه تكون كمان كرسي أنو tun kane ma yuru an tentam be kompil dingiranya ne sahe ken kursiyu ya ji ke gawanonga are yanonga tun ka nema yuru ante nyara kamma qur'ano ayo nyir da ken tabatinde arrahmanu ala al-arsh istawa anyara ara sin kamma nyam go be kan kawatai as-thaniyata 'ashar as-thaniyata 'ashara كم بين كل سماء إلى سماء الثانية عشرة تم منذ اللندي كم بين كل سماء من مغاغنا كم بطنيري كم بطنيري بسمينا غاني ila samain kanta kampate ya mani me gana kampate be sume na gane kanta kampate ya kamo kar gi sine terne asalisata ashra kam baina samai sabi'ati wal kursi asalisata ashra tam mundo sikandinga kam bayna samai sabi'a mani me ga gana kam patan yorndi me na gane ke literdenga wal kursi ya do kursi me na gane kamo karaga sine terna ar-rabi'ata ashra kam bayna al-kursi wal ma' الرابعة عشرة تم لنا غتاندي كم بين الكرسي من غمي غنا كرسي من غاني والماء أدو جينا قلتر دي حقنا كما كرسينا ترني الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء الخامسة عشرة تم لنا كرغاندي أن العرش ننتي عرسيا فوق الماء أو جين كما السادسة عشرة أن الله فوق العرش السادسة عشرة تم دون أن الله ننتي الله فوق العرش ألا كم من نمو بيغان قوتين السابعة عشرة كم بين السماء والأرض السابعة عشرة تم دنيرندي كم بين السماء من مغاغنا كم من غاني والأرض أدو من غاني كم وكرق سينترندي الثامنة عشرة كسف كل سماء خمسمائة سنة الثامنة الثامنة عشرة تم دستقندي كسف كل سمان كم بسوتي ينقطع 500 سنة كما كرب سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة والله أعلم التاسعة عشرة تم لك أن البحر ننتهي حننا الذي هنك فوق السماوات اغا كم بطنير كموندي بين اسفله اواور رمين غاني واعلاه ادا كم غاني خمسمائة سنه كما كرت سينه والله اعلم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي ألاني توانانا تم الكتاب والحمد لله رب العالمين سدد الله على طريق الحق خطايا وخطاكم أسأل الله رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخواننا على سرر متقابلين أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين